inda hujjaratihi inda alƙudumi min safar mana in kana zaune a garin madina zama na dindindin ko za ka je wani abu ya kai ka na lokaci an gane abinda yake ja'idi shine ka je wajen inda annabi yake kai masa sallama sanda ka dawo daga tafiya ba ana nufin dama wanda ya je aikin hajji ba shi ya kaga kwanakinsa ƙayyadaddu ne shi yasa tsarin ma da suka yi a yanzu ba koyaushe isa raudan yake yawa ba akwai ababen da sai an ciki ina ganin kamar akwai application din da suke abin nan sai an ɗauka mako na ziyara sannan suke iya bari sai an bi ƙa'ida saboda mutane suna ma yin yawan da in ba su yi tsari ba wanda suka cancanta su kai ma annabi ziyara din ba zai ba saboda haka wasu makaryata suna cewa ahli sunna wai ba su yadda a kai wa annabi ziyara ba su je su rubuta har malamai ziyara suka yi akan falalar ziyarar madina wa inna ma abinda ba mu yadda da shi ba bid'a yayin da aka je da sunan wa ziyara ka je kabari abinda Allah kadai ke yi ka ce annabi ya maka kuma ka ce a maka ido ai ba zai ba shi yasa zaka ga da baqi'a makabartar sahabbai da uhudu kusan dukkan yarukan da suke muhimmai a duniya sai an rubuta a jikin bango kai hadda masu jin hausa sai ka samu a gurin gwamnatin saudiya ta ɗauki su ta biya su kuɗi da zarar in wani ya zo hausa yake ji an ga zai yi bid'a a ja hankalin shi a ce to kada kai bid'a ga yadda ake yin sunna a nan gurin kaji inda addini yake da gata inda aka damu da addini eh ka gani amma malam Najeriya ai malam Allah ya shiri shugabanninmu kuma suna da nasu alherin don yana daga cikin falalar Najeriya kowa zai abin da ya gadawa a ƙasa ko kuwa yana don mutuncin mutum sai ka hau social media sai ka ɗuɗɗura mai a shari'a kuma ba abin da zai faru a ƙasa da ba ka gane kasar nan tana da muhimmanci sai ka bata ka bata tukunna uku ka gani yasa muke ta fatan Allah ya sa ta gyaru kama yaf'al bin Umar kama yadda Abdullah Umar yake wa Anas bin Malik radiyallahu anhu malam yace wala qad ajma al muslimuna musulmai sun yi ijma'i sun haɗu ala annahu la yushra'u at ba a shar'anta tawafi illa bil baitil atiq sai a dakin Allah da dadde mai daraja wala yushra'u islamu wala ta illa illal hujjara a illal hajar aswad sannan ba a shar'anta sumbanta ba da shafa in ba hajjarul aswad ba war rukunin yamani da kuma rukunin ya taslimu faƙar shi akan shafe sa ne wala ƙabbalu ba a sumbantarsa wala yajudu su sujudu da gairin lahi ta'ala sannan bai halatta yin sujjada ga wani Allah ba fa'alal Musulmi an yi tamassaka bil kitabi was sunna dole musulmi ya riko da alqur'ani da wa ma kana alaihi salaful umma da abinda magabatan wannan al'umma suke kai wa alaihi an yata'abbada a an ida wajibi ne gare ka ka nisanta anil mukhalafati dangane da abin da suka saba ma shari'ar da manzon Allah ya zo da ita wa minha allati Alu inda al-hujrati allati dufina yana daga ciki abinda wasu za su je suna yi a ɗakin annabi a falansa a ɗakinsa inda aka rufe shi fa da tilkal mukhalafatu wannan sabawan mimma naha anhu shari'ul hakim yana daga cikin abinda Allah mai shari'a ya hana li'annaha min asbabi a shirki wa da'awihi domin kabari da kuke gani yana daga cikin sababin da ke sa shirka ta ɓalle sannan ya kira mutane zuwa ga shirka sannan wa ajza'ihi da kuma yanki yanki na shirka din wallahu alhadi ila sawa'is sabil Allah shi ke shiryar da mutane zuwa ga tafarki na daidai to sati mai zuwa za mu yi hukuncin maulidi za a fara ko ba mu sani ba ko mu buɗe matsalar ne ko mu karanta ta a ne a wuce eh, eh, a kai dai sati mai zuwa ko to sati mai zuwa ma muna da uzuri satin sama wancan da za mu dawo za a fara maganar maulidi to ba mu sani ba buɗe matsala ya kamata a yi ko mu shafa ta yadda mai littafi ya kawo ta kawai makaranta bakin mu wuce eh, tun da yanzu watan maulidin ya wuce ko raka shi suke yanzu eh to shikenan bari za mu gani in ta kama yanzu ake yi ku in ta kama mu buɗa shikenan sai mu buɗa littafi ya kusa ƙarewa za mu yi tunanin wani littafi ya kamata a ce an sa sati mai zuwa karatu za mu ta yin shi ne a matsayin ibada ga Allah ga wannan littafin al'anwarul muhammadiyya min mawahibin eh, ladunniya na a yusufin na bahani, yusufin na bahani wanda ya yi to yusufin na bahani abinda zai baku mamaki a wannan littafin a shafi na 104 wallahi da ya zo yana maganan cewa wali mahabbatar rasulillahi alamatun a'zamuha yace annabi yana da alamomin da ake gane kai masoyin shi ne yace alama babba mafi girma shine da bihi koyi da manzon Allah sai yace wasti'malu sunnatihi wa suluku tariqatihi da kuma aiki da sunnar annabi da kuma bin hanyar walitida'u bi hadihi wa siratihi wa luqufu alama haddahu lana min shari'atihi da tsayawa inda annabi yace a tsaya duk wata alama da za a kawo maka ta san annabi babba wallahi ba ta kai alamar aiki da sunnar manzan Allah ba za ma ka duba gani yan bid'an nan farko mai suke yaƙa sunnar ita suke yaƙa in ka ajiye gemu su yi maka izgiri in sun zo kuma suna faɗa tarihin annabi sai ya ce annabi yana da gemu amma shi gashi yana faɗa da masu ajiye mai ka gani Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa